إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barki gangan be yinan na na itafa gwe ne ta ramadan itara ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya kutu ta tukuba ke turu dibe gube yana inan na ya azun je fidona be izni allah na ife bata na lawan fe gugwaci na ike da zuma na su kuya yi rayu bai lafiye bi an kalita ci bai mawa yana kakpa ce ne iga hafi na iga da to fe ma to tu lawon fe gugu ci to ya ka tun le ni suratu na aya rudiyan ba wọn bɛ gutun ko na nga ba ikwe toci a na kin aya na jimi tuna taga mai bata Allah subhanahu wataala nwi karatu nye gwala sun goji wangi tabia wangi ali wangi nama ali wuce ne soko lawi na soko to ke ga muzu ya banu adama sarai na wa da zai ali wuce na amma unge ya banu adama sarai na wa lotu ya tiya ali wuce na daga nan pe buzo na amma wajen alkhairi a yi sarai na mutayya kwadayi etiye jijumbo wa ma yi laƙaha illa ladina sabaru wa ma yi laƙaha illa zu hazin azu a'a a'a ada za a deboji wangin na jirayuwa bayina sai zai yi gai zaba hankuri shi na soko paini bi hankuri ade za ji boji wangi ne zo nye go go afu en gbafa ko kuma ko mo afu en gbaga wala mariya ga wa to gwa wa nye na se ze iza ba jina se ze ide ro bono bota sare ko so ko no za tabiya wangi na ga te ko uji karaya uji iwu ga to bozo wa ji asarara iwu mo eza ji won yo atagba kwa akubade ŋu tudo akubade gabe do zi ati e kan e ati ati ndada kata ojo susu ah, e nga ne a gbɔ ya ne a tɛn gba kɔtsi kata bɔ a ɔ gan a gɛn o tele gan wa ŋɔ wa to ale zawa ŋdi kpe gye na o tɛ kpere ama ene gye kpaata na zɔ yi ŋdzi sɛ zɛ yi ga yi zaba sɔkɔ yi na. so kwa di de ta ti za bujo so bana eh guru ge bo jira ka tu ko wazo ti bo jira ka na ge ge yendo ti tu pan pan na choko bi wena ngamo shetan so ko chwa gun ga ga ye ti shetan cho ne ge ne ba ji da na ni shetan ma da wa to ke wa ji jino bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wa imma yanzaghannaka na shaitani nazghun abe ke wasu wasu ga biya wa daga ba shaitan nye etuno ga wa lo dangane bi aya na ba karatu tuwo na ngai nye gbana wa wu wata an kalewa daga ba sai giwo mutunci daga wa jiwu ga ana shaitan ga be pako bi woyin ce je digba bi woyin ci ga gwa odo lẹ́mi sọ tó gbé káàzọ àwọn akémi gangan ìtàn ga lówe yálà tí kò tí ì bàjẹ́ wa mi ṣẹ́rù lè wọ̀sùn wá sí hanas ẹ̀yìn soso tí nígbà tí náà tí jẹ́ ìlóbe yìí dín gbọ́dọ̀ wà ń gbẹ̀rù nga ìṣẹ̀ tán sọkọ́ kò ìwọ ẹ̀tọ́ bí wọn kangoro ga sájà àti wà ń gbẹ̀rù ìṣẹ̀ tán ga àtọ̀ bá wẹ̀ kangoro na mọ ga sájà ga wà àti dèdè náà ń ga àtọ̀ bá wẹ̀ wọ́n ti gẹ́ amma wa ga waji wa nyu ta tuba wace cikumi ce cikwabi ce cikwabi wazin ɗewo iba su kwa ga yi qur'an ga inna kaida shaytani kana da'ifa Kiri bi na shaytan ya ji shi ba za hangi pata na gogun yo da wanja bi ci pe kin ta bu ta dulo ko su ko o ga shaytan wu cikin bo ga gangwa so ko ga wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nasdun abe ke shaytan ga be ga wa pe ke boro ne adana lugwana e ga je mare. fasta'iz billah ejin a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan an wannan ke za jin wata kai mi da ma lugwana da jin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitan da bi cin goya o ga alkhairi so kudi fasta'iz billah wa wa e tabi so kwe wa e tabi so kwe daga kai da e shaitan bo bi sharri shaitan innahu eh allah huwa etu huwa sami'un nga yetu na ewe egana wuyiji ga egana ala alimun nga ma yetu na ke de ilimi ni etu e wuyiji bi al na wuyiji ga da ku bono no ga da al no ga yi soko soko kpe na me ngon na wucho soko nga wo wo chi soko soko a chi owu ino e ga gola ma ruchi kiki no ti ga ngba na soko ga ji de ngon bu man yumi billahi ya de qalba kimo ga ji o ti ti jo ina wani kaza gami da ana ina na gizo shi jimi shi jimban da ana so ko akpa ga so ko aka ga ati ga wa da zo umma ji faruwa ga wuto papa ga wa ga wa ga wuce amma da ne lo be ga na ga se tabe da wa wuci ga wo o di pata o di ga wa jo ina jo da na o papa ga wa ja amma ne lo be ga be do ji nga ngo be fo wa wuci ga wa yo sana ga de go ga kai so ko da akpa ga ga la lamare da za kata. kada ga nage to a je na obe mi a ga gama na idan o da a ah, so ko da pa ga la ma da za odan so ko a pa a so ko ya da ske te kala na ya di qalbahu nan da nai yi ko ga mu ji shiri nga go nga ko ji o. e bala so ko na da ya mu bo wallahu inna huwa samiul alim allah ya tuyo ne wayin dondo

e wuce mai yana yi ji fili wa tula e kwale e eh, ji male na so kwa ga mun la an kali lu bayan do tire ye le nya wuce ga ma san tube so kwe lokaci ba ta wa ye wuce e gabe nya daga ne wuce ye gabe nya nan go yi kan do ga le wuce je na itu ga gabe so kwe mo so ko la wuce la kana ye ga le ya te pa so ko na wa ka ayyin min ayatin yamurruna alaiha wa mu ana ha gafilun so ko ga mu dokun dokun dokun nye gwa yi ne me lawa alita ina gbe bo demi so pe a ke zan ke mi so pe a ke mi so pe na aga le na en dokun ji ne me lawa na amma ku don do an ge gwa aya so ko ga gbe go to aya yi dia aya e ina ga le a paso ko ne na ma paso ko ina ga la ina ga le a gbe so ko ne ile na ma gbe so ko ya ina ga wa ke ga soko da bane wo na ma ke ga soko da ba aja sumu bukumun umuyon to mon ga soko ga la endo chi yu wi ya lawi e bodon soko be jijin won soko eno fa qala ta'ala ومن آياته ko be zange be kagbon sokwe na wuce ale wuce alawun jini nina alailu ya shi lilatiyan e ya shi egwawun ebo da ya sokwe wannan har lilatiyan ya e gidi egwawun ya e kagbon ya sokwe adefana ya shana amma defana ya bayan tiyanan na yi shi na idabatiyan wọn jẹ anjima gbani adeki bo kaden so anaka sɔkò la eh, eh, aya kó baba na godo su bɔ k'ayi de bɛn yigidi bɔ a kaden so k'ayi de bati bɔ a k'ade ba zuku anaka sɔkò jẹ ayi fɔ ndoro ɛn kó baba nama ayi wo yoni sɔkò la wi yina nga ye la ba zuku bi o nga ye la asike bi o asia nga la bata bi o nga ma la lafiya bi o nga ye la etɔ tiɲɔ ɛn eh, nga ye wa yigidi tiɲɔ. nga ma eke lai nga ma eke lai ki ja so yeshi che eke bi asha nga la o de o nga ma ke la wa ke de wa yo kina na shi e fondoro da na no gun da za bi be karatu na ga da wono uje ba ti ni safi ta wo je ya wa hmm e na she ba che ti alita so ti ye godo yugo e kai gi ga ga zo on dauda e kai ebu ade bacha asan wa atube so kwe zelu bio Allah zelu jeba Allah amma fandoro na je ji faruwa amma tunani za an yoto don cibo in mm, bangbare ya shani yan e wazo azo eh le shi na ki karatu na ode bono ba ba yake na make be na ki karatu na ode bono hmm ki karatu na ode na. to yeshi to bayeti aya jayo ne ewu ebo den soko na iyi iji ibele baati iyi iji ibele ba dijiko ze laba dijiko zime laba eti beyan allah ina na eji tita atun bayeti wọn eti abe tita atun bajiko mo ebe be tita atun eza sada be lu beyan zanduro mo da be lu beyan wala mula wo ebo den soko ya waya. awa wuya bo den soko min ayati lailu wannan ha mini aya na ji ga gbe zan gbe tociye na yeshi be eti a ti ga wa shamsu wal qamar to igidi to etwa ta ta na ji alama ji ayo ne wugwa etien ni ya lawo na mmeke wugwa etika ya lawo na igidi gancin na to ye shin na so ko cha la feza gbagba ngi wa feza gbachi ji wa dagu wa ya umurni amma be tu umurni tochi e kaga kuna gida atiya na wa atiya e kaga kuna ma eto atiya na wa atiya e ku baba na mayi so ko la la fe e anfani ya banu adama yi so igide la igidi la fe anfani ayi so ko la eto la fe anfani ayi na igide atiya na ga we de safi Eh, ina itsɔfɔ kazɔ nga itsa kazɔ yi ina itsɔfɔ wéegi ŋutsu yɛ na iti ba eti gɛgɛ ba tina ko sɔkola yi kiti ne labɛn ayi wɛn layi wɛn wi karatu yɛ lisaafi nyɛ ne yɛ adzi na nyɛ ne yɛ adzi lɛ ani na dɛbɛ ŋutsu yɛ mi dzi kazɔ na dafɔ kazɔ na adzi kazɔ ŋutsu yɛ bɛ lisaafi ne yɛ de dɛgɛ ba yi yi bee tɔɛ na ɛda yɛ tɔ azun nga mi adzi da yɛ tɔ azun nga da yɛ tɔ nga mi adzi sokola bwacho igidin na to yetan na en jayo na yi amfani ya za wangi na ai magala ani ga ban dan sarayo aga igidin no chide bon yi amfani ya na kakpache yi ara ya yuga kiyo vitamin vitamin D ko vitamin D kana kakpache o fe de igidin ya hucha wa o ma akuna igidin latian ke on latian wa on la zan na kakpia da no on yin na kakpache o ndi amfani do chinwa la no sokolan na labi hunde bolu fi amfani ya we en gici latin da je to dana na ya anya ni na Ede de bukata e gidi na nyu na beyin e gidi na ganwe wo matuto kawo to bana adam en gici latin mo laji daga daga latio wati kujimi na we de bukata kan de bukata kana yi shi. yiji oge fi lu e gidi nyu kakuna gidi anyu na kanga we de amfani wo o da shi da kafa yi zuko igide malanya wa na kyolele na yiwu igide ne wala anyi kafa na allah so igide wo so ko egbe abana wala titi tiya bezan be be izini to cin wetin alita so ko moyo so ko wa shamsu wal qamar to igidi to yetwa e wuni nana ya allah subhanahu wa ta'ala tin aidana yeshi bayeti ididi etwa inana jipata alita yesokojayo alita yesokojayo titi na eti ayi je di amfani adana ibada ga afe jiya soko ibanu adama yi soko ta yi ya ci wọn yi ta afe amfani ayi ya gima bi ayo ko mo yi ci wọn amma titi na eti adana ibada soko ga ato dandan wọn ibada bo yi jiya to eneji ibada ya na eneji ibada ji anyị ndochi na za ndochi uga ke ka ibada ji ya nwuchi mo ebe na eneji ibada ya na ego eneji ibada ji ya sokwo na ibada na ji na ke gbo ntọ ya ogwu yi eza na eza na yitu na ke za na jiga ba goro yi ebo ajamsi iga ti lo sule da ya igidi mo wala lil qamari iga ti lo sule da ya etoma ano tsi fi bo igidi ŋɔ tando tsi fi bo etsɔɛ ŋɔ gbedama yi anabi ibrahim yina igidi ka ala tia ada ada rɔbi ayi tɔ tia ada rɔbi eŋu igidi eŋu etɔa zama ne anabi ibrahim eza yi ma yi fi bo arbe yi na ne eŋu igidi ama eŋu etɔ to so. sɔkɔ yi ka ŋu igidi mo. emela a etwam alita yayo ne twe mu soko ngona dana mo ehu za ani na ogun amu to dia what you do eje lo se da lillah ya allah alladhi khalaqahunna naji alita ne shi twe dana nga ya do se da yo in kuntum abe kede ga fe iyawu ta'buduna ga la bugi ga alaji ni ete ibada ya bona e ga la ndo cha la na ya ji ibada ma ibada ya ji aro ibada na me ji ano wa le do ba so kwa in kuntum tufadun tufariduna abe ke ga plan ya so kola ji ni na be ibada ji na fala tasjudu li ahadin siwa zando chine ji so kwa na ya lo so de da ni ekpamini ya allah bogi fain istakbaru mm da bai un nan ko ke kin bi a jona nan ko kai chai on ma kawai ne da bai un ya sangi saboda abe ke ge mo ti fi e na rabbika zanaci zanaci to shi da ba to annabi muhammad na yusabbihunahu e eh, li so ko takatake eh, bil laili wannan ha lokaci fata igidi da ibada yin shi a da ibada yin yi jiji da na daba coco na a rai mala'ika yi bali mala'ika da labara ya gudu na bin laili wannan ha mala'ika da kirki ya to jiji e ji ibada ya allahu shi to lokaci ba ya ci alitan lokaci da bayan mala'ika yi alita yayo na sokoci na ade na kagba chairi do ji ya oga le aye aske yo e ki wa le aye wa no aske ayo ama e dia ama e fia ibada so ko ba de kandondo so ko ja de e ti le fia la ya yasuna allah ma amarahum wa yaqaluna ma yumaru malaika shi tasbiyo ne di kandoro kikine kito ti kandoro na ni ke boto ti kenu ye gi ci kandoro na ene gi jana ene ififia na dudu na ake sokono kiki na ake sokono chona kofoto china malaika na yimondo ti dabo daga na allah subhanahu wa ta'ala jalita ati yadda tulo su da dana adda fana jali ke mo su da baga ko a ke tudiya so ko ikyo sama pata ma she da na ni doro da wanda ka tuti ke paza ni a giuna sa fatu malaika yibo pata malaika ne ma adda sakane ne so ko le fina والذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار malaika ne da bayan cocuwa annabi muhammadu na adaba ya nisa ko takatake lokaci bata har dai lokaci ya zuwa amma dai lokacin yiya amma dai lokaci ya da baja amma dai lokaci ya musu da yiya amma dai lokaci ya giga ada lokaci ya fita a ta da lokaci ya coca ibada su da lokaci bata obìnrin là ní a kíríkì sọ̀kọ́ àyọ̀ká àjà kíríkì sọ̀kọ́ à ìsọ yìí yẹn nànà wọlé yà á bèkì àwọn màláìka yìí náà kẹ́lẹ́ yìí gbá nà yà á bèkì màláìka yìí náà bí wọ́n rí ìlà kíríkì sọ̀kọ́ yà á ju ọgbà yàn yìí máa fi ọgbà yàn yìí máa sàn dọ́rọ̀ ètí gbá yàn ìbá ká sọ̀kọ́ bó ìgbé tu wò kẹ́kẹ́ ní olè yé ṣe gbá ni dáná yé ìmọ̀ efi à kándó ìbádàbọ̀ ìdán ìbádàbọ̀ dáná ẹ̀ jẹ́ àmọ̀ efi à jíjí bẹ̀ nga malan gwayi wa wa albarka ya e malaika na rayuwa wo ar ma wa alu min lan wo ko wa albarka na annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama an ga kan doro ga ba duwa ya yi wa musulmi zumun bona o ke go to e ba n wo go e ba won ya yen bo ja tazulabu o ti ba tamako so koyu malaika yi tazumo to de amin ina e we ba wa ni kadana so kwa wọn fẹ gbogbo tsi wọlaka mislu iri do ju ma so ku ju ya wọtọ so gangoro ke wa barika malaika ne ga ba aduwa yi na mini ye ko tso ye ju o musulmi ga bɔ tabi aduwa ma kawo bɔ tabi aduwa ya mmadu sanu ka si si bɛ yi yi e ɛmɛ wa aduwa ya wa ni kaza kakɔ ya ase ni wusu na aa. udabwa uloya umawogoya wakebe tsocho yoche tilalia soko wani je soko je wuba wani je soko ju mokeye wani je soko tuzuma wani je soko kunjuyu adwa chine we bayu pata la na malaika soko de be baya oso o ma baba ju ma de be baju oso yamba wa biya ina ga tsokwa kedo shina ona lefi to ta amma keje laila wannan hara na bila na yi tamba soko de ne bayan laila wannan hara na yesho le ga tsokwa gugo to tsoci subhanahu wa ta'ala gan fainistakbaru falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum malaika na yimedi tasbih ya tsoci kan doro dana la yasamun ekpebo ne da ge ci tudo me an ga gbapon o to malaika so ko na ji e gbapon ekpebo ina ja lita e bubo e na e nyawuci ga ta etubo adda lokacin ita ga bai jijin tii na abe yi banu adama ja na je bebu da ibada su kona ga jijin jijilo ya wa baci ga yi gwagwun gasu gasu ibada ya lolololo ga yi lolo mbe ya zukun bu bana adama ga yi jin hacin amma bambe mala'ika su koyi la ya samu gama la annabi muhammadu ga a habla amali ilallahi adawamuha wa in etu na-eba sokwa ga etu kpata na wuji achi esugwa chi elo nta chi etu gburu yona etu na eza akpeta ti lulu ugbo nwee gada yijiju ya kawa agbagba na bana etu uche agbagba katu na fandoro wee luji wajen atu ojiwa wadda shan lafiya ko da na bana wa juna ba kuma wuzi ndo ta ajiyo shagala amma kan doro kan doro luji bana nye wo ŋutsi gã ba sɔkɔ gã gaza na wɔn edzi fɔ ŋdɔ na ma wɔn bɛyi dzidzi na wo edi fɔ situ na ŋgudzi fɔ eni na nye wo ba na wo dɔkɔ dakɔtɔ na wo ba sɔkɔ kun ye wo na edi kan do wo ma yi deegi deegi na keesi na wo la na kifa ŋdoro la na afɔla dzi aka kutakuta la wo daga sɛfɛ wotiri aka kutakuta na wo esu ka fɔ ŋdoro tse dzo ama aɣe fɔ dana wo diw dzira yi wo bɔ ŋutsi etu wo bɔ wɔn bia egua na wo asu etɔn tsi na wo ba sɔkɔ gã la ne ne kede so. amma ya twa ya twa wani na kyo ko lokaci lokaci wani na amma wani ki sun wa dira na tara ta kutu ne shi ne wani ya wani wani ji kuta kuta na ba sɔkɔ kan ebe ki bo ɔgba sun wa kpeta titi ju bo kpe bo a dana mɛ lɔtun ma kpeta titi wo kpe bo a na sɔkɔ yebo na gɛ zana bee lo yi wa jɔn amma o ti da na sɔkɔ jɛ fana a kye bee jina so malaika ye tso ci wɔkum laayɛ e kpe bo a. ekpebo a bụ ibada na eji atụ tochi na ebo a bụ egwala sun ibada ya tochi ya sọkwa bụ ito mọ mhm. ومن to suna annaka lalle woto tara la ardo anga we lekinye khashia waja wo papare chichi andoro chikin le banu wo chi nwa wawo da yake lokaci bani lokaci wa wa bane da wani andarai amma lokaci yi kere wa cikin ne wala hawo tara la ardo khashia woto lekinye waja wo papare en chin en tiatu faiza an zanna ala ya halima a abu ke gabe dule ke suku ta harakat iga ya ile shadida su sabe kagbe suku wọn fata hat ene ga daga kin bono to na zo na to na zo ana mu ce tiya be izini tsoci mai tiya da ana mu ta min jami'i alwani zuru' be kalaji alle mun goro yi wa fi ga mun goro yi na alle ka bai wa fi ga ka bai na alle yi wa fi ga yi na kpaata ma ene ju na nuwa niga yonga yi nuwa ele amma ngoro atiya to na zo na to na zo ana e eh, la ke ke be do shi na ga ifini kaza na ga ifini kaza na ga itigba kaza na ga itigba kaza nuwa ni ma sha nuwa ni uti ne zi an ga so kwa go lan kele o zi jun to ni ga won yo yen no yi ma do kun pata nuwa ni te lati amai ka ka ka ka ya mo gbe to be mai ka ka ka ida na bayani a ta ci ya li taun soko kendo ito bana adama pata iya li taun ko na ku kyaci nonga jitumbo gina kendo nuele nige bio test niga madabi yo amonga ya fiki e jikaka no la ti ona egwa we aya unso ke egwa aya soda ka tuna unso pe buda bo ka wo pe ba bane ti ana fiki mbo ka na ni ti abi na anga no ti lagun o de pe

wọn bɛ gawo eke boga juma yi na o da tún wọn fɔ yóò ci wa wọn ti ti a a cɛ ka san tora gawo ye pagwa dede o ala y'a zɔ a de kin bɔ a na sɔkɔ a gawo gɛn o ti jan a zɔ a o ti tɔ na sɔkɔ a ti ka olu ti na e b'a aya na i ka kpɛ a la o ye na e sɛnɛ sɔkɔ ye o ti na. wato a ku ce sagin ta rawarsa wace tilali a toci so kwa gbe albarka shi a wato fai da an zanna alai alma ihtazzat wa rabat inna allazi a aya e zana cito wa rayi lada ki zumanar ki ya tu mutu dure kyuno ki ta da rayi dana la mu'il mauta zana kai zana la rayi da tu ciwo uci na ki ya alki yau mana e ka furne ye gbomi bai daga tu aida mitna wa kunna turaba aina lama ba'uthu aw bauna al-awwal kul innal al-awwalina wal akhirina lama jumu'una ila miqatin yawmin ma'lum kafiri ki atata a tu tukun ji agiya aga ga kun ji aga yi ki kendo yemagi ki ga ganga edana atiga na ikyo ina agiya na buga jo. ga mana ya zo kiyama dabwa mai da mai ga ci go ga be na iki ndako ndako ndako ire yi to kya ide dara ide no ba ci don kila ci la na kya yo so ko ga ga ga ga to za foru ko yi to yo to za yo so bai be no ga bi ko ne ke ce ke ba de ke ba ni bu nga yo fa le ki o mo bo na ina allah subhanahu wa ta'ala gun la an kali kafiri ya jina abe ke nga de kagbo kinna wo chichi no chi dule ju nga yin ti o daga kinna na ye to ga ja jali nga wa de kagbo do na na ke ne ke daga kinna na innahu e allah qadirun kagbo no ku chi de bi ala kulli shay'in tatin duru pato la yajizu jalla wa ala adi ene gba soko zana adene gbe soko bona adene soko beji ju ye jana ya fakama akhraja zuru wa istiman al ar al mujdiba kendo je soko kinawo chichina wayin chiji wayin chigba yin tiawo wayin susu ilatiawo daga kinawo papare na ebora inu ade kinana nya chigaga qadiru ala ihya'il mauta wa de kagono ngaye na ya tu ati lafike mbona na kiye fali kiyo mawona sokwa ji kikini aibe thumma tawa'ada ta'ala man yulhid fi ayati ba'da zuhur al adillati wal barahina ala wujudihi sokwe la alikole azaba bin yazandoro ne la egbajidan ela pipa ela fage gaskiya lugwa da niye ba ko aya je tocho zumana aya ya tocho ya o ma tiya ni na eh ala wujudi aya ne yewu ga soko de bona wala yi o ma o ma tiye zando ti che lu sheka eti jama'u ti ga soko agun ga ga chofakal in adu fi ayatina dan ne ba kwan aya yi jona sai kata da ga ne ila aduna al kufru kafirci akika da ne ji kafirci dan ne ba kwan aya yi jo e gwa wuci ji ne uwa ga yi dabo ni mai yona da ne ji ka e ji kafirci bi a ci ga ji na eh buna ba su ga uwa tabdil kalami wa wadu'i fi ghairi mawdi'i ina yi la haadu na ezu lai gwa sun denga unchu lai gwa du chiba na uji dana wana nga yi la haadu aki kala na yi lai gwa sada ega yi na an ga gan uje da uje bada ndo na. la ya khafauna alaina aso isokwa ya ga latiya amma gaskiya ga iso a ta gama na lauza yi na ilimi dana gama na madana sokwa ga zane ya ji na aso isokwa. لا يخفون علينا أصي سقوا إن الذين يتعينون في آياتنا بالتحريف والتكذيب والإنكار لأن يلا أيب الدعاء يجينا لأن يلا لأن يلا وصدا آية يجينا لأن يلا جمانة تو آية يجينا لأن يلا قومي يقومي آية يجينا لا يجيب أمره عنا لا مرأة سيسقوا fannanu bilimir su a, ya toka da na ne tobaka na ya wana man ga yi na sokoi ga da na wafi wa'dun wa fi wa'idun wa ta'di idan li daga no wa ni kusa daga no idan ne ya la ba je lu alquran na sokoi ci ya annabi muhammadu na sokoi ga a ah, ngba faman yulka fin nari dana lace na wuna dana lace gunona khairun zagaga da na ge gana am kashi mai yati amina da na gaga na be fali kiwon bi aminci ibn lutu aminci jona za wuce gaga na ge gana da na gabe kiyama aljanna ludona da na gabe kiyama allah ce na wuna mini da ko mini da ku ba ne so ko e bi ga ngba shi ge gan afaman yulqa fin nar khairun amma yati amina yawmal qiyamah

sokogoto eli na gegana igala le tuyo kola na igya eto mpe gu gya na ma amma kuye ya da maza na yayi irin aluma shiktu eje na ga bayana ifalu ma tashawuna fi hadhihi alhayat eje na bege a di pata rayuwa ijelen nona ina bege a yi yɛlɛ na sa ma to imaluma shiktu eje na bayana kaga ya le kola guri ta eje na bɛn na. yamaga alle kwaza guruji ma eta kwaza gurujo ire maluma shiktu ilo tunaga bege ya lo ebodai jenna wana sako ga manga o wa tadidun e ga no sako e ga wada na uji dama sako la yare wani ko sako sai yore la iba uji sako ya dama ga na ndudu jena ayunare sako ga jena ga bena e ga uji sako e ega na daga na mege be dagboro e maga gbogbo na to yi da je na be na da na je abu na zuku a kuma na ba wa i'malu ma shitu kendo so ti gaga annabi muhammad ga ish ma shita leye kendo ga bona ti kendo abo yo na ish ma shita fa innaka mayyitun ti kendo abo go ji yelena won bo ta e pasoko won bo ta e pasatan ede da na fa innaka mayyitun waje abi atu abo wa gba soko wa gba anabi muhammad waje ga atu wa bo wa gba shetan wa gba etu enbo waje abi atu ina mo atu be ina innakum na yawm al-qiyamati ala ma matu alayhi ina zan don no atu ta tu wona nga no ki ani ki won be wa atu ta ti etu wuro ano ki ta ti za wuro yo watu a tu jejo a nokide mi jejo ishma shita fa innaka mayitu lugo aga gan olu yewe wọn jẹ àǹfààní lugo aga ọgá aga aduwa yewe ya wọn jẹ denga denga kẹtì sandoro ju jẹ n'ayi wúlọ ayila ita andoro jẹ n'ayi wúlọ ishma shita fa innaka mayitu sọ kò diya ko diya. wa bimma hababta ina bo pata ga wa wa ye na wa o ko ye ka abo hute pa soko abo hute pa haramu e de bona fa ina ka mafari ko da da ga biwi kuku na ma ko ye kana ati ala ye ga wa do yesu o da ti je o na ma wa de na ki ojiji biwi na soko ga irma lu ma shi tu e je na ga ye na illa hu bima ta'maluna basir bige so ko le be ndoro ne yesa no wa sayjazikum alayha amma ga gaba eti ene je ga sai ijife je le bono kaga kiyama da e gaba chu Da ah la maru ja yare ala ne tiobi na kuna ga ga wa amma wa musinja ala ne tiobi na kuna ga wa la tazlimanna ahadan idha ma kunta muqtadira فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبئ وعين الله لم تنم كاس كاتزان دور بنكو غادي زنكي تزو نمري agbọka etizo ka tubi na kumari leyi na ya ni ola le sun ya kọnga abe gbọka esun ti o bo gbe nga zana jaa ci wa a ci buhari kuna buhari ke bɛ a samuni kina to n'o ba la ŋo caa na eleke lamari ye banaya e ji fa zulmu zuwalu ci na o lee dana bile ku ci na o lee dana e na wani ye lazara tun na yi ezo baza nga kpeti. Datuya ti zagi bi na kuma re tanawa inaka wal mazlumu muntabi'un egu babo ega shi da bogo abo welele kana mo tibi na kuna ye lele waare wa ye kyo gba tina wazai ye da o alaika wa ye ba duwa gbewe zana mo wa ye ti ye shi etu wa dana wa ainu lahi lam tanami e so ko lele hari la ta udhu sinatun wala ebo achon sokola alike wa labe ondu fe dalili ayi muslimi kitochi kan innahu hakika alqur'anin nan la wallahi kitabun littafi qur'an na didar doyo so ko yake al qur'an gane ya ga ya ga banda nan o o ida magaga penci gan eze to bodda suyewo eze eze suna tukun ngwa wuwa na qur'ani ci bare ba mana mai so ko ga al ne le da na la kitabun wallahi litafi ya a de fi da jubiya ke so ko ci qur'an nan ne wa innahu e eh, a ce ga alquran na la wallahi kitabun ita fi azizun mai littafi na galibin bi kowace hujja wa zagbe bi tagbayin hujjuji na yadfau kullu jahi zandoro go agbon bebe qur'an na qur'an ga zon pe zandoro go ala ti fito ya alquran na qur'an guti shikin guti shikin zandoro aga yin yo fi qur'an na qur'an guba zandoro aga wa zuga alquran ona zuye shikin gancho zandora aga wa shagwa fi mutu jigi alquran na e ba ke don ke don ke yugancho abana so ko ga la kitabun aziz littafi wani a yi na littafi wani a yi tutu na littafi wani a yi wururu na ebe na inna nanu nazzalna dhikra wa inna wa inna lahu lahafizun so ko ga alquran ne le da na nazzalna iga chunjiyo tutoya alquran na mai le da na wa inna la hafizuna wallahi ce da alqur'ani yau ji soko mun soko to alqur'ani ita bi ne bayyana ka jigwa fiyo ayan da ci pinabo ayan da ci waya amma ban be la kitabun aziz ban be so ko kuti ji to ga wallahi litafiyo na sakena ban be alqur'ani Allah ba to alqur'ani waya je bawa amma liyan dole ke wa alqur'ani ba ebe na kur'ani ha bota littafin a taura da wani sani mishan ya kwa shefi ne ayan yi didabo ayan yi dikebo bible amma alkur'ani na na so kuma yi ci alkur'ani na yore wa inna lahu la hafizuna iga ma ce gogo alkur'ani ce to alkur'ani a dike wa amma a dikebo ngana sai da la ya ti batil

la ya taqarrabu ilayhi al-batil min jihatin al-jihad gama na be al-qur'an wo kasatan doroba wala majal li tanifi emi bin ma be al-qur'an ga ai qur'an dana so ko wa fa ibn kasir rahimahullah nga laysa al-butlan ilayhi Sabi ni na nya al-qur'an ni nya al-qur'ani e ko ba no to nya da be no so kuti yiri da gama ni quran ne ba tawa da biyo da gama ni ne ba tawa da be tinyo yo e ko ba ne da da ti da ni alquran no so kuti kijo li annahu munazzalu min rabbil alamin e ba alquran na e ji ji ti wo daga ba to ti ne ja ali ta sama kuta wa pekin na so ji ali ta ifata na allah tanzilun alquran na cin ci min hakimin daga ya tunaye hikmana

na sokogon gwagwaya ya tuto na watu na nga mala malaika jibrilu na ce gwa alkur'ani daga bayan rabbul alamin no ce labe annabi muhammadu na soko jiye ga al'aminu yo iza amanu yo ga ya hucho nazala bi ruhul amin ko tole na ko sanan ce alkur'ani bayya annabi muhammadu ga arruhul amin rai na rai ya amana rai ya aminci na gai malaika jibrilu zi kuwatin inda zila arshi makin mutari thumma amin amin iza amana nga ce ku alquran na jibi annabi muhammadu unda ade sun ku gbagba na malaika jibrilu sodan alquran be annabi muhammadu na annabi muhammadu to na la alquran na be

na ade na anabi ladiwe na amadiya no na kye ndo so kola yi na aza amana ga anabi muhammadu to yi mo awa so amana to chi wa we ya umashi sahaba na yi gbaru na eze yi fita chabo aga la wai be ala zuni zuni e yayi anabi muhammadu ya ga so ko wai la ga ne ebo e chi e bi ne bi ti qur'an na yuka chie ka al qur'ani na kaba tsoko jona na kaba ya pa yona na kaba ya ndo ci jona a ce ka al'ayar ku'an na ga ci shi na in goro na ma ga ci shi na daga na kpele kpele kpele ka kpere kpere kpere ka ka kai lokaci lokaci a ce ci shi yona o ke Qur'an da ci ci shi kuba a ce al-Qur'an ji sama'ul duniya baitul aiza ni ba ko to azu ramadan bo kene jidana e fere lailatul qadri ga to te ga inna anzalnahu fi laylatil qadri asbu wala alqur'ani gaba daya kendo yi na misali da shi tabbayani o nga so kwaci ya shi le letter kadiri be sama yi ni yijo ba go gancha se be tuji kakai lokaci lokaci degi degi be ya nabi muhammadu o je ci lata kani e ya shi gute e bo e twa alqur'ani so ko e twa no ndoro aga chiji be ya nabi no yuka Nanama ma aya kaza wayo namba kaza wayo da ni gba sura kaza yula da sura kaza nga ai aya namba kaza Ati ci ga ne bi ce sahaba ji a ce ka alqur'ani to etwa etwa alqur'an don zamani annabi muhammadu e zai dabo ku fiti ke hafsa na imi annabi muhammadu hafizu yo mi imi annabi nga ku qur'ani fiti so ku ber do ɛza yɛrɛ bɛ taa a bila bɛ na sudi ko kɛ kaabu zina kɛ sɛdina ali na kɛ sɛdina usman na ɛza yi kɛ kɛfi wɔ tun daga zamani a nabi muhammadu yi na baata na yɛ tiki bo eti yɛ tɔ waya ali kuran ngala ko kono to a kofiti na yɛ tɔ ka waya ali kuran na do ka jɛ alibarika da ne yɛ kɔ ali kuran fitina sɔ ko ka famili ŋun si dɔn na da ciwo ciwo si dɔn da da kiri ciwo si dɔn na. a ti ga ce to alkur'ani zamani a annabi muhammadu yau na annabi ji ajali zoganci a ti bayan ya gun bekin ji kaka kayi ebo ade ba ya ji musulunci alkawali ya to jini ujinu da buluji tabbata na ekwe yarmu ko nga abe logancin zane yi kwa alkur'ani fitina wuza ta kan addu'a ni an kali cika sahaba ya ci annaki sayyidina umaru da bayan sayyidina abaka na khalifa mafariya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da soku so ko mo be yanga ni be albarka addini musulunci annabi gadda a cikin imani zai je ji bata alawa ba alawa je ni a cici imani sai na gugi nga imani ne yo fil annabi mo da ba da ba ko rai rai ba ka ko annabi mo gitina sokoci ujiya aya wuce ga zabachi e ya ya annabi muhammadu sayyidina abakar yo onye ya ya annabi muhammadu oke yi yele ya annabi muhammadu oke yi sahaba ya annabi muhammadu agbe annabi muhammadu daga alita ipata yo yebo gan tawangi ipata yo yebo gan ga aisha aisha kan yebo gan jima ma aisha sayidina bakar mawu a ga annabi ya gane yakin ta ci baji yau su kun shoye ba ga wanga abuwa babayan aisha o le da ko to zamani sayidina bakar nan ne nga sayidina umaru na lokuda ya ci da ku fazu jina sayyidina umaru ta yi ba sayidina bakar mi fa mi wagi mi la shawran yawe e kuna lo ji da na zani biti qur'an mafita ba na gbagbare kada a tebe wu musulmi ya niga zai kurani fi bai na biya wuzo ibele kurani ya aju bayi bayi ma shara ne magumin lambe ne mai kur'an na alawa kwa da doshi alawa kwa da doshi tendo a da doshi ya ba ne liye da na kunde kuku da zai zamani ya annabi muhammadu ya amma unde kika kiri kiri alawa kwa da doshi sai na bakar kai fa afalu ma lam yafalu rasu kila na da jiya na annabi muhammadu jana yau zai dawo yayi wace sayyidina umaru ko kiya ba ce je lobe ji ce je lobe ne sayyidina abakari ara hankali sayyidina abakari bi an wayna sayyidina umaru wazana o je sayyidina umaru annabi muhammadu gan gaskiya wani ye tare sayyidina umaru aya ida ba alqur'ani o kendo sayyidina umaru kala sharu na a ciga so ko chushi ga a ciga ajiwayo inna la yatukul aqa ala lisani umar umaru qalbi bi ko lagin tara tiya gin tara sayyidina umaru to ya annabi muhammadu sayidina umaru chasharan labe sayidina abakar to ayi ni to jima jun abeza na lotu na ga nai za mana no ibn malaka jibril la alquran bi annabi muhammad no ikio ami annabi to la alquran bi ni ikio ami ebeza na ga kudere ibanu to ikio ami agato ama wa barufu na shekpa ankaliyo umadde qur'ani fitio da amana na adaga amma shawara ji abin to sawa zai dubi na sabiti sa ku biyar doyo zai dubi ka alkur'an la alkur'an ku da doyi zai da cike ku qur'an da doyi to nan fitin to na wani ji tabbata in ayan dora sai ga da dalili daga bana ke kau bana wa da kawai ga anga ne ga fago mu fito ba agba agwa saga da bana ku ba fagana ma kara farra ma kutiba kiyo qarra ebe a tọrọ gala eri be iba na aka ụba na said na zaid ibn thabit ali kami jiga wa lo da ngba ko qur'an no che ku da do jina an ga tuji ci kwaro qur'an ya yi a ti ji amfani bi zamani na bakar ya to da naga na ikpe etu ya sunna ya annabi muhammadu eti egwa gwa ya alquran so ko gwa ya alquran na amma ida tiba zan ci ya ga tsafi addini musulunci ita lamari alƙur'anin qur'an na ko ga inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna na qur'an na zo ga wa innahu lakitabun azizuna la yati al-batil min bayni yaday wa la min khalfi tanzilun min rabbil alamin tanzilun min hakimin hamid ƙur'ani nana itɔn sɔkɔ tse tu bɛyi na ka dɔn ati ku de do ya ne ka yi tsi le zamani seyidina usman likiti bi a lo karatu gbatsi ebe na atsi alukur'an zi ala sabati arufin eko kutu abɔ so na za ne gba na akpɛ bi a gba na o ti bɛ bu ama likiti seyidina usman ti ke tɔ ala wa kɔ ayɛ e kakpata bilisa ne la kureish ata yi zi mɛ jama a e ti yi kala ati de musa afusumani arbe ya ati ku ye kan. àti gbẹ́kẹ́yà mẹ́bẹ́gbẹ́ wọn àníkìtà ká ní mùsùlùmí omi lòjì iná agbóbe ìṣìmẹ́ni. sẹ́dínà kur'an náà dẹ́bi sẹ́dínà abakari sẹ́dínà abakari jẹ́ àjẹ́ nínà ndàbí wọn àná yẹ halifu náà. na sẹ́dínà umar jẹ́ àjẹ́ nínà ọ̀tí dàgbà yẹn hafsọ hafsa ìmìyà nẹ́bi muhammadu egin sẹ́dínà umar sẹ́dínà umar tó tọ́ sẹ́dínà usman tó a wọlé tààtú yẹn alukọ̀ áni yẹn hafsa tó náà bẹ́yìn. igalago lokpa do jumade adaka alquran ga lada do juwangi ne mi gindoro adaba sahaba ji annabi muhammad majo annabi maga alaikum bi sunnati wa sunnati lil khulafa'i ar-rashidin ya mi tuye ko mi ya mi tuye ko sahaba mi ji dagune nin na sayyidina abakar sayyidina umar sayyidina Usman, sayyidina ali rahimahumullah ta'ala ya mi tuye ko aji yagwa jiba ika kokoro kweji ya nwo to ayi sarai yagwa su ya to ayi sarai ya se eji mani bena yana gaji na addini da wala yana aja na uja addini aga ma ku qur'an do ya ya sa qur'an na ku da ya je kiyo aja addini to ele zan ga qur'an aga qur'an no te le gba ina ci da shita ga wani qur'an ku fitira na adda zan doro ku qur'an na ngale sayyidina so wani kaza ku fiti na weso kila ce gacho e ba go qur'ani na uje ni ku ci dana ngwa e mo go go ku fiti bata ngwa ada aya na so kullu na fi alquran na wi 17000 mi ku sku ya na na ma fi ni 2000 tira na ndo yi ibwacho e adadi ya na sahaba anabi muhammadu ji waya na so abona re mutun e po nkwani ga gubabe na ala be na chukwu qur'ani e da shita chukwu qur'ani so ko mi buchi na ibwacho nan na yele ba daga bidda da london daga bidda da saudi arabia daga bando da bandondo an ga watun wona ibo so ko ne kunke alquran na ngwa ndoro dagwa dawa na e ba wa ga ya gwa dadun jima dagwa dawa yo aga na abubakar to dagwa dawa ya sayyidina umari ya sayyidina usman aga dagwada alqur'ani kya dagwada da alqur'ani na aga yana ifini alqur'ani so ko zaya so ko daga banza yayo munafiki yayo azalimi yayo zadede yayo na aga ya uti pata zo majeli annabi modo uwa ko mbe aje gbabezu yesu ya amo aga arma sayyidina ali so ku ber doyo na annabi jade na la sayyidina ali e to e, ku twain ọsọ sọ de kasando tso kur'anu tse ladɛ do yo kur'anu tse ladɛ do yo ŋun kufe ko kpaata o ti gbɛdɔ tsi gbɛdɔ na abakari o ka tse kan kur'ani sɔkɔ dana o bɛ na na enugu na abakari etso yɔ nga yi de bukata o to sɛdi na ali hã de bukata kur'anu o a ka kila sɛdi na abakari ti jaa tso ga ka na sɔkɔ gɛɛ ti sɛdi na abakari do na ali mu na ga sayyidina ali ci gon fara to daga yinan na qur'an na mai ma liye biya ada lokaci na minisu da yo ma da be be yezo be na kanga nga abi ta be qur'an me aduso e ba ci qur'an e ba jama'ana yo abi ci tugu yo ade malum amade maktum malum na go ekpe na maktum na so ma da be be bi yezo ba yo na o ci mai times 3 na Olé,

abba mana fi sabilillah wale ya ga sayyidina bakara qur'an sayyidina ali ne ya ga to ma du so egbe ningen china man je gnana na sayyidina ali ga wa du so na kila ti ga wa du so bana du humuri ki kanga sayyidina bakara humuri kyo lokaci na umari a ga un kero ya labeyin sayyidina bakara sayyidina umar a ga un kero yunya ide bukata waya ya imade bukata kurani waya. kyakata ta gade bukata sayyidina ali yayo sayyidina ali madan ba ko shawara ya ce sayyidina umar bu kyakata sayyidina ali ti gaya daji ebo mutu ci sayyidina abaka umar usman wa tona utika alkawli soko ngu sona soko magaza ndondo so alqur'ani aya min alqur'ani zumana utiye ugeya za wangina zaga da tatu ane soko bukara gbena zandoro so qur'ani soko wa tikbara sayyidina ali ga yadda jin gobara su ku fini aron ga tawa tu so habba mana abba mana abeto na sayyidina abakar ji gogana ya guba sayyidina umar beji ya guwo sayyidina usman ke beji zuma sayyidina usman bo sayyidina ali to beji kila nge lele ganza ne gata power gwa gawo authority o ma ma ga ji da bi àwọn ya mu ala ya lokaci wato bai dabe e san mulki na kila wuce ala alquran na tiyayo o ga gbe da litafi ayo je na ya na aga en la ti sai na ali ti lo tiyano wen ya banu ga je gbabe zu yesu ya na ishido yiwu na nga egba nga that means sai na ali wa egba sai na abakari a ma wa egba ya sai na umara ma wa egba ya sai na usman ya ama wa ya daji wa egba de ba soko Allah shi kiyaye manu ka dona ne ga nana shi pata gamane yo ga shi tukpa ma ga lotu biwi ma ga jiye da biwi ma ai ma ne Al-Qur'ani azu abun no iza shi ta azu ntwa madian ntwa madian so ko ga la ya ti li batulu min bayni yadai gamane bishi to ya alqur'ana wala min khalfi da mana mai ke da su ma'ana qur'ani ba ke da wali yana ke da yar bayina na gadan wannan na'am ma yuqalu laka illa ma qad qila hmm. inna annabi muhammadu nga ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik ene jama'a kafir ne ye gabi on ida na unce ga ora e ga oyo na alagwa ga shito ganga me tuche so ko na shito ya wona e ga ne gabi on ida na ati ga ga gun be tuche so ko na ike shito ya to annabi muhammadu na ila e aibu to alqur'ani ila e mi bidan alqur'ani ati ga tuche na shito ya na ati ga ati be litat ne ala atono inna rabbaka eto juwa nabi muhammadu la wallahi zu magfiratin etu wani da gafara zunubi ya mumini jina wa zu iqabin etu muke yi ne da azaba wanda fane laji dan doro ji man bi so ko bi alqur'ani yana mhm ولو جعلناه قرآنا qur'an na lafe ajamiyan beji mina jiyan larabca na wayin gai kal gai la alquran kiyo la qalu wallahi kafir na ce ga laula fusilat ayatu kila ti lai pe ayu ya ina ya ji fahimta na yo beji mina bebe ni ni wo jimi uta mai juya aga mai farko ya musulunci balarabi aga ibana musulunci cana makka madina bana musulunci cana ga da

daga na ajiye gan maka cina sai na ajiye gan madina cina to alkuwa na kpata maka yi madina ga cuya annabi muhammadu e ba to gbere din na kpata maka bi madina boyo to ko da balare ben na yi wọn yẹ yi mi na ji bala misali nínú pé ilá tí kuran yìí àrà bẹ́ẹ̀ yẹ wọnú bí o bẹ́ẹ̀ yẹ gbẹ̀rẹ̀ ọ̀dẹ̀ yẹn náà sọ̀kọ́ tí ó tún yìí bí yẹ yìí yẹn àtọ́ na yẹ wọ náà àjẹmí yún àná àṣẹ bẹ́ẹ̀ gẹ̀gẹ́ àjẹmí littafin na ci biya na bai shi mene ji larabca na annabi na matu fi na arabiyu mutu bai balarabi ne ga na tulo do ya littafin na layi na uji larabca tuci ma matu fi na uyi balarabi e ga na lodo ya daga ca alkuran ci shi umadi bai shi balarabi sha so ko ga yana ga na gadda wani ajamiyun wa arabiyun ina ci da ina ci ya ina e shi min do ci kayan zana ma tufi be gambe be gambe ganne na balarabi a to kul annabi muhammadu gaya nje shi ne be gun gaja huwa qur'ani nana huda bawo yo wa shifa egun so yo e disease pata na afi egbe za hange ka africhi yemo na afichi na ya e shirku na ye bina ya e gamba na na ya e faskanci na ye dede pata na Qur'an ne gusu yo ya ba tan ba shi shifa ba gu eh, gusu yo huda ba hu yo wa shifa makiya yi egusa ki ba hu alquran oga ba wa alquran lugwa segi ki egusa alquran oga alquran lugwa ba batan huda wa shifa alquran ba hu yo umakiya yi egusa amma qur'ani nana wale da ana wafe ba wufe ma fe tige fe lillazina amanu ya zai ji imani be sokwena kawai ji imani be sokwena qur'ani a wo ba kawai ya sokwa gaskiya a ƙur'ani a fe gusa waya na hada alqur'ani hudan lil mu'minina min ad-dalala qur'an no le ana ba wo ya mu'mini kega ngan be giyo zan dora mi tuna ngade gwagan zandoro da duyina in ga agi qur'an mun shifaa'un lahum e su ya min al wa shakkan wa raibi kega angan bai jahilici bai shakke be gagayici walladhina la yu'minuna dana iya gaskiya bi al na na na yana a ce ga ƙur'an na gwa qur'an na dina ayi wa bona e ya bona. fi adanihim waqarun in dilucin da ci fiti bajo na ye kai ga alqur'ani ni wona wa huwa qur'an nama ama mujabe yenna boye ya to enne alayhim ya jamana ji ngala elwe amadu ba jiman duyayo wala yazidu zalimina ko illa khasara wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin ando chu so ko ye cha alqur'an ji

sẹ́nà bẹ́ẹ̀ gẹ̀bẹ́ àyìnká àdé tún ẹ̀ ṣá wọ́n á tún ala tí bàtà wọ́n á tún ala àdé alimi kò mẹ́ marakin àdé sàmì ní ẹ̀kọ́ náà àjú tìgbè wọ́n náà sábà ní tẹ̀lé wọn àjú tìgbè àmọ́ gbé bẹ́ẹ̀ tìgbè jìyàn tìgbè wọn àmì tó àṣẹ bá ń dà nínú wọn máa tìgbè wọn àjọ alẹ́ bàtà pátá tìgbè pátá àjò mọ́sàbọ̀n àná ǹjẹ́ tì í gbọ́dọ̀